da yake ɗaukar mataki kan ƙorafe-ƙorafen satar fasaha da amfani da aikin wani ba tare da izini ba. Facebook ya sanar da cewa cikin watanni shidan ƙarshen shekarar da wannan ta 2017 ya cire wasu abubuwa da mutane ke kafewa kusan miliyan uku a dandalinsa. Wannan mataki da Facebook ya ɗauka ya biyo bayan wani rahoton fayyace gaskiya na Facebook da aka fitar, kamar yadda wani jami'in kamfanin Chris Sonderby ya ce mun yi imanin fitar da bayanai akan rahoton da muka samu daga masu ruwa da tsaki wata muhimmiyar hanya ce da za mu yi amfani da ita wajen bayyana wa jama'a yadda muke kare bayanansu rahoton da aka fitar ya nuna yadda neman bayanai daga gwamnatoci ya ƙaru da kashi 21 cikin 100 a faɗin duniya idan a kwatanta shi da rahoton da ya gabata domin kare bayanai a dandalin Facebook ya samar da wata hanya da za ta ankarar da mutane idan aka yi amfani da fasaharsu da suka ƙirƙira, misali kamar waƙoƙi ko hotunan bidiyo. Ta haka ne masu fasahar za su iya aikawa da saƙon neman Facebook ya cire abin da aka fi ba bisa ƙa'ida ba.